ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد فتقعد ملوما محسورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ko da shike uwa musulmi mun karanta wannan aya jiya ubangiji maɗaukakin sarki bai gushe ba yana bayyana mana abubuwa da suka kamace mu ko abubuwan da suka lazimce mu ko abubuwan da suka ba a kanmu a rayuwarmu mu dinga kula da su mu aikata su daga cikin abubuwa da ake cikinsu yau da kullum batun dangi wa ati kurba haƙahu ka ba dangi makusanta haƙƙinsu menene haƙƙinsu ne abotansu ta hanya wadda ta fi kyau ka riƙe su da daraja ka riƙe su da amana ka kula da su in kana da abu ka ba su idan ba ka da abu ka kyautata musu ta kalma mai kyau da ka sake musu fuska ka buɗe musu ƙofar gidanka ka iske su inda suke in za ka iya duk da wani abu da za ka yi saboda ya tabbatar maka cewa wannan zumunci ta miƙe ta yi ƙarfi kana yi a tsakaninka da su da aka cewa wa ati zalƙurba haƙahu saboda duk abin da ka yi masa dukiya ne ka bashi tufafi ne ka bashi kyauta kowane iri ka yi masa ka karɓe shi hannu biyu biyu ka darajan shi baka rage masa daraja ba a idanun mutane baka wulaƙanta shi ba baka manta da shi ba to hakika ka bashi haƙƙinsa wal miskin haka kuma shi miskini mara abu mutumin da wato rashin abun hannu ya sa har ya zauna a gida ba abin da zai iya yi ba shi da ikon yin komai kamar yadda muka faɗa ba shi da ikon noma balle yi noma ba shi da ikon yin kasuwanci balle yi kasuwanci ba shi da ikon samar makansa wani abu wanda za a ce biyan bukata mutumin nan da rashi ya zaunar da shi a gida shi ake cewa miskini wanda bai mallaki komai ba da kar ya samu abinci yau da gobe ko kuma safe da yamma amma fakiri kuwa shine mutumin da dai bai mallaki abincin shekara ba ba shi da abun hannu shi ma in ka tambaye shi wani abu wanda yake ya fi karfin shi ba zai iya fito maka da shi ba to fakiri kenan duka dai wa'annan in sun zama danginka ko ba danginka ba suna da haƙƙi a wuyanka gwargwadon abin da za ka iyawa haka kuma wala tubazzi tabzira to anan Allah ubangiji ya ce to ka yi musu abin da za ka iya yi musu sai dai karka wuce gona da iri karka yi almubazzaranci Allah a wata aya mai yake cewa wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru zalika qawama to kaga ya yaba ma wasu bayansa a can waɗanda idan sun yi ciyarwa ba za su yi israfi ba ba za su yi bukul ba wato ba za su saki hannu gaba daya ba ba za su kama hannu su riƙe hannu gaba daya ba amma suna yin abun daidai wa daida matsakaicin abu suna yi domin khairul umuri ausatuha saboda haka allah ubangiji ya ba musu a nan ya ce maka ka yi wa mutane alheri ka yi wa dangi makusanta alheri ka yi wa miskini alheri ka yi ma wato matafiyi alheri matafiyi wanda yake ya bar ƙasarsa ya zo yana tafiya guzuri ya kare to kana iya yi masa abin da zai taimaka mishi har ya kai shi tasha na gaba ku an gane wala tubazzir tabzir amma kada ka yi almubazzaranci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana zaune sai ga wani balarabe ya zo masa mutumin bani tamim ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulallah inni rajulun du malin kathir wa du ahlin wa waladin wa hadira fa akhbirni kaifa unfiqu wa ma asna ya zo masa yake manzon Allah ya manzon Allah ni mutum ne a cikin jama'a ta ina da arziki mai yawa kuma allah ubangiji ya bani jama'a masu yawa ya bani kuma 'ya'ya da yawa kuma ya bani wato mutane waɗanda sun kewaye ni su ma da yawa to ka koya mini ko ka nuna min yadda zan yi a cikin wannan ni'imar da allah ya bani yaya zan yi ya zan yi ciyarwa wace irin kiyarwa wadda yake wajiba ne a kaina da kiyarwa da wadda ba wajiba ne a kaina ba to bisa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana irin kiyarwa da za ta zama wajiba ne akan mutum kaga ka ciyar da iyalinka ka ciyar da iyayenka marasa abu uwa ko uba waɗanda ba su da abu ka ciyar da 'ya'ya waɗanda ka haifa waɗanda ba su da abu musamman waɗanda ba su balaga ba duk waɗannan ana iya ciyar da su kuma ciyar da su wajibi ne akan mutum kamar mutum matan shi iyayen shi ƴaƴan shi wa'annan ciyar da su wajibi ne a kansa in yana da abu dole zai ciyar da su to wannan an gane to sauran jama'a fa sauran jama'a suna da haƙƙin na sada zumunci haƙƙi na sada zumunci kamar miskini da fakiri da matafiyi da makwabci da dai sauransu duk wa'annan suna da haƙƙi amma gwargwadon abin da mutum zai iya ba wai ka kallafa wa kanka abin da zai fitar da duk abin da yake hannunka ba ne a'a za ka yi musu daidai gwargwado manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa tukhriju az-zakata za ka fitar da zakka na dukiyarka وتصل أقرباءك كما ذاك سادة زمنشن دنجنك مكو سنتا وتصل الجاء السائلة ذاك تيمكي مبراتي وأن زي براتيك وأن زي زي زي دون الله كباني أبو كذا سنن كما والمسكينه waljar jarinka makwabcinka shi ma za ka taimaka masa da kuma miskini za ka sai mutumin ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi ya manzon Allah wannan ya yi min tsawo ka takaita min abin da zan iya kamawa ya ce masa to in haka ne wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil wa la tubazzir tabzira sai ya ce qala hasbi ya rasulullah wannan ya yi min daidai kace in fidda zakka ya ce ya ce to idan na fi da zakkan nan na ba manzonka wanda ya zo karɓa na fita kenan daga aibin daga sharrin wannan abu wurinka da wurin allah duka yake yi eh, inda har ka ɗauka zakkan nan ka ba wato wakili na wanda na turo wajenka to shi kenan in haka ne ka barranta kanka wato barra'ta nafsat a nan falaka ajruha wa ismuha ala man baddalaha wato ladarka na ka ba da zakaɗin nan yana nan a wurinka Allah ubangiji zai baka shi to amma kuma wanda ya canza abin da ka bayar ɗin bayan ya karba a wurinka ya gutsire wani abu daga ciki ko ya canza wani abu daga ciki ko saniya ne ya ga wadda ta wata na da kyau sai ya ɗauke ta ya sa wata wadda bata kai ta ba a ciki ko raƙuma ce ko wani abu cikin irin waɗannan abubuwa duka to wanda ya yi canji wanda ya canza wani abu daga cikin nan nan laifi yana kan shi ba a kanka bane kai dai tun da ka fitar abin da aka ce ka fitar daidai wa daida ka fitar ka ba wakili na to magananka duk ya kare komai naka ya cika to ubangiji ya ci gaba da bayani cewa innal na kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbi kafura lalle su mabannata mubazzirin jiya mu yi maganan su mu yi magana shi almubazzaranci mutane da yawa suna ganin kamar mutum ya fidda abinci na mutum goma ga mutum waɗanda ba su kai ba ko kuma ya yi wani abu wanda yake ya wuce wannan ko kuma har ma a mu malamai ka yi alwala ka wanke hannunka sau uku ka je ka yi ka wanke sau hudu sai mu ce ka yi almubazzaranci e duk wannan ana ce masa almubazzaranci ne amma hakikanin almubazzaranci mujahid ya ce shi ka aiwatar ko ka kashe dukiyarka a cikin sabo ka kashe dukiya cikin sabo almubazzaranci ne ka kashe dukiyar nan cikin abin da ba shi da amfani ai almubazzaranci ne amma idan mutum ya ciyar da duk dukiyar da Allah ya bashi in fi sabilillahi ne bai zama almubazzaranci ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya tara abin da yake hannun shi duka ya kawo manzo Allah ya ce manzo Allah ga abin da na mallaka duka na ba ka fi sabilillahi don ka ajiye shi inda zai amfani musulmi ba a ce ai almubazzaranci ba sai na umar ya kawo rabo rabi ya kawo rabin abin da ya mallaka ba a ce ai almubazzaranci ba sauran sahabai kuwa sun yi irin wani sai na usman ibn affan ya shirya ma mayaka mutum dubu ya ba su abun hawa ya ba su makamai ya ba su guzuri ya guzurtar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da a yau ne za a ce millions na dukiya na zinariya da azurfa ba a taba cewa sayyidina usman ya yi almubazzaranci ba to almubazzaranci ne shine ka ciyar da ka batar da dukiyar da Allah ya baka cikin abin da Allah baya so cikin caca sha'anin mata cikin wato shan ababe da yawa waɗanda suke sa maye wannan ko da kobo ɗaya ne kasa a ciki to kai mubazziri ne kana tare da shaidanu wadda aka ce innal na kanu ikwana shayatin wato masu tabziri masu halakar da dukiyarsu cikin abin da Allah baya so daidai suke da shaidanu yan uwan shaidanu ne abokan shaidanu ne sun haɗu dukansu sun gamu cikin saba wa Allah sun gamu wajen barna sun gamu a wajen bata environment ko kuma inda jama'a suke zaune duk waɗannan fuskokin sun zama ɗaya saboda haka su mutane ne amma daidai suke da shaitanu saboda haka innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaitanu kuma shi shaitan wanda yake shine uban shaitanu shugaban shaitanu limamin shaitanu din kuwa inna shaitana ka eh, mhm. kana da rabbi kafura ya kasance mai butulci ne ga ubangijinsa mahaliccinsa Allah ya ni'imtar masa da ni'imomi iri-iri ya sanya shi cikin mala'iku har ya zama limami a cikin su ɗin ma wajen ibada amma ya butulce ya bar wannan duka ya koma kan hanyar badda bayin Allah da lalatar da addini da kafurci saboda haka shi shaidan mai butulci ne ga ni'imomin ubangijinsa waɗanda ya yi masa وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إذا وإن أكتي مكا كتي مكا مسلنا دنجي ne ko faƙirai kamar shi mahja da su bilal da khabbab ibn al-arad da sayidina salim maula abi kuzaima da dai makamantansu waɗanda ba su da suhaib su waɗannan da kuma dangi makusanta idan sun zo sun nemi wani abu a wurinka da kuma wato abokai ko kuma waɗanda ka sani ko makwabta ko kuma fakirai musakai matafiya idan guzurinsu ya kare duk waɗannan da aka ambata aka ce mutum ya kyautata musu ɗinnan idan sun zo maka alhali ko ba wani abu da zaka iya ba su a hannunka baka da wani abu a nan me za ka yi to idan ka kau da kai daga gare su gabarin jin abin da suke faɗa saboda jiran wata rahama daga ubangijinka ta zo maka da wani abu da za ka iya kyautata musu da shi nan a halin nan faƙullahun to kada ka yi musu fushi kada ka ɓata rai ka yi nutsuwa kuma ka gaya musu kalmomi masu daɗi ko kuma ka yi musu wa'adi idan allah ya taimake mu za mu baku idan mun samu za mu baku yanzu kam da Allah ku yi hakuri abin da kuke nema din bani da shi amma idan Allah ya taimake ni na samu lalle zan ba ku to kaga wannan shine kalmomi masu daɗi da zaka gaya musu haka wato shi yi wa dangi makusanta abu ne wanda yake yana da muhimmanci man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi ajali falyasil rahima mutumin da yana so Allah ubangiji ya yalwata ya yada ya yawaita mishi arzikinsa duk mutumin da yana so Allah ya bashi arziki mai yawa ya bunƙasar da shi gare shi to sannan kuma yana so Allah ya tsawaita ran shi cikin ayyuka na ibada masu kyau to lalle lalle ne ya yi wannan abu da Allah ya faɗa na sada zumunci ya sada zumunci domin an sani kula da ma'ruf yin alheri ga mutane abu ne wanda zai hana mutum zai hana wa mutum mummunan mutuwa sannan kuma yana tsawai da rai ta mutum ransa saboda haka abu ne muhimmi mutum ya kula da shi bismillah ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ka mai da hannunka ɗaure ga wuyanka ma'ana kar ka yi wato butulci kada ka yi bukul mhm. fala tabsubha kullal basq amma kar ka sake ta gaba ɗaya ya zama to kar ka zama kana hana alherin ka gaba ɗaya ko kuma ka bada abin da yana hannunka duk gaba ɗaya ka zauna baka da shi فتقعد ملوما محصورا kana زونا كنا تشكين واتو نداما كنا مي كانكا mutane kuma suna zargin kai ma kana zargin kanka mutane suna zargin ka balle ma sai su barka tunda abin da yake hannunka da ya tafi saboda haka ubangiji anan yana koya mana idan allah baka abu a hannunka dole ka yi hikima a ciki abdullahi bin mas'ud yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala man iqtasab ala man iqtasab mutumin da yayi daidai wa daida ya gwada abin da yake hannun shi daidai da bukatun shi kuma ya san abin da zai iya ya fitar ba zai bukace shi ba to mutumin nan lalle ba zai talauce ba ma'ala wato talauci ba za ta sami mutumin da ya yi iktisadi ya tsaya tsayuwa na tsakiya a cikin abin da yake yi ba saboda haka ubangiji wala ta jiya tajal yadaka maglulatan ila unuqika wala ta tabsutha kullal basti fataq'uda maluman sai ka zauna sai ka zauna a gidanka kana cikin launi mutane suna maka zargi kai kana kanka zargi mahsura kana gajiyayye wadda ba za ka iya kai komai ba mahsur shine hasir hasir a can Allah yana ce shi no farji albasar karratin yan qalbi ilayka albasar wa huwa eh hasir kalil wato hasr nan an ɗauka daga na dabba dabba in ta gaji bin dabbobi yan uwanta ta yage ta ci ta sha abin da dai fulani suke ce gamba ko mai eh, eh, shuwama suna ce mata gamba wato wadda maimakon ta yi kiwo tare da manyan dabbobi sai ta kiwo tare da kananan eh, wato yan shanu to shine hasir hasir din shine gajiyayye wanda ba zai iya yin komai ba wato ya kasa yin komai to anan ya kamata mu gane abu ne wanda yake yana da muhimmanci mutum ya yi abu wanda yake daidai wa daida to bukul abu ne wanda yake masifa maza sallallahu alaihi wasallam yana ce iyyakum washuha fa innahu ahlaka man qablahu man qablakum ku nisanci rowa shine abin da ya halicci wato tsananin son abin rai shi tsananin son abin rai domin shi tsananin son abin rai din nan shi ne abin da ya halakar da waɗanda suka gabata hamalahum ala al-bukhli fa bakhilu wa hamalahum alal qatiati fa qata'u wa hamalahum ala fujuri fa fajahu ku nisanci rowa da son kai son rai wayannan abubuwa duk mutum ya nisance su cikin rayuwarsa magabatanku sun halaka saboda wannan ne son rai son kai abubuwa ne waɗanda suka sa su su yi rawa sun ya sa su wato son kai da son rai ya sa su su yi rawa sun yi rawan ya sa su su yanke zumunci tsakaninsu da danginsu tsakanin da 'yan uwansu sun yanke ya sa su kuma su yi alfajiranci su shiga gonan allah ala inna li kulli malikin himan wa ala inna himallahi maharimu wato son kai da son zuciya da son abin da rai kake so sun sa su sun fada cikin gonan Allah cikin wato cikin abin da Allah haramta musu abin da Allah hana musu ko an gane wannan abun to kun gani hakika wa'annan abubuwa wato su ne ake ce musu su ne abin da ake Allah yana mana gargaɗi a mu nisinke su in ka samu wani abu a hannunka to lalle ka raba shi kashi uku kamar mai wancan gona wanda muka faɗa manzo Allah ya bayyana shi zar zar'a fulan kaga da aka tambaye shi ce in na samu amfanin gona na ina raba kashi uku kashi ɗaya ina ci da iyalaina kashi ɗaya ina ba fuqara'u da masakinu da matalauta kashi ɗaya kuma zan ɓoye shi idan lokacin wato shuka ya zo sai in ɗauka in mayar da shi cikin ƙasa sannan in jira in ya fita kuma sai yi abin da nake yi kullum ina raba shi kashi uku arzikin da allah baka ka yi kokari ka raba shi haka ba ce maka ka raba shi daidai wa daida one third ba ne kana iya ɗiba wani abu ka bayar domin watakila abin da yake hannunka yau kana da ɗari to ka ba da abin da za ka iya a ciki gobe watakila kana da goma ka ba da abin da yake ciki wani lokaci kana da dubu sai ka ba da abin da za ka iya daga ciki mutane kuma ya kamata musulmi ya zama mai hankali in ka zo gun mutum ya baka da yawa ka san dama ne ya samu ka zo ya baka kaɗan ka san daman ne bai samu ba to wannan dole a fahimta haka amma ba wai arzikin Allah da zai arzikin da Allah yana baka ɗin nan yana nan a aje a a wato wannan ba wanda zai sani kai ma ba za ka san yadda Allah yana arzuta ka ba kai mala'ika ma bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min ma min yawmin yakhluqu Allah fihi sabah وملك يعلم ما, ما هو فاعله فيه ملك fil الارض او في sama ma'ana dai a takaice lafazin da larabcin ya abin nan bari din ba da ma'ana duk wayewar garin Allah abinda ubangiji yana yi a wancan rana din nan ba mai sani ko mala'ikun sama ko kuma na ƙasa duk ba za su sani ba kuma shi ɗan adam akwai arzikin da allah ya raba mishi a wancan ranar wannan arzikin da aka raba mishi ɗin nan da a ce dukkan aljannu da dukkan mutane sun taru a kansu hana shi to ba zai hannu ba sai ya isa hannun mai shi saboda haka mutum sai kwantar da hankalin shi ya yarda in dai ka ga an yi wani abu sai ka ce ai su wane ne sanadi ai wane ne da zan samu kaza wane ya hana a'a kar ka sa wane in ka yarda dai wannan abu an rubuta shi ashe lokacin da aka rubuta fil azal din wane din babu shi ko ya je can ya ce wa Allah karka rubuta ashe babu ashe duk wa'annan abubuwa Allah ne yake yin su in Allah bai baka wani abu ba to ka san akwai cuta gare ka a ciki tunda Allahu rahimun ce Allah ubangiji mai yawan jin kai mai yawan rahama in ya hana maka wani abu to ka san wato akwai akwai barna a ciki bambanci kenan tsakanin mu mu al'ummar musulmi da yahudawa yahudawa duk abin da aka haramta musu sun shishigi ne Allah ubangiji ya hana musu shi akan foro azaba da ukuba aka aza musu amma mu musulmi Allah Ubangiji ya haramta mana abubuwa waɗanda aka yi ce musu haramtattu hanannu ɗin nan saboda cutar da take cikinsu gare mu ko a duniya ko kuma a lahira saboda haka Allah yana haramta su Allah bai taɓa haramta mana wani abu wanda yake cikin abin da muke sha ko muke ci muke sha ko kuma mu sa a jiki ko mu zauna a ciki ko mu hau bai haramta mana shi saboda wato kurum don laifin mu ba sai dai akwai abin da yake faruwa wanda yake faruwa misali allah ya kaddara maka wani alheri za ka samu sai ka je ka ka aikata wani zunubi babba to kaga zunubi shi kanshi shu'umi ne an gane ko ta watakila arziki din ko kuma abun nan ne da aka faɗa sai a hana maka <laughs> saboda ba za a baka balle a kama ka lahira a yi maka hisabi a kansa domin duk niman da Allah ya baka kyauta to kyauta kenan ma ka sa kanka wani abu kyauta ne inda kace bismillahir rahmanir rahim kana ci bismillahir rahmanir rahim kana yin komai da komai kuma karshe kace alhamdulillahi rabbil alamin ka biya sai ka je ka sadu da Allah ba wani abun tambaya to amma in ka fada cikin sabo a nan lalle za a kama kamar hanya ne kana tafiya ga itatuwa itace masu kaya suna nan kusa da kusa da nan in ka je a tsakiyar hanya kayan nan ba zai kama ka ba to amma ka bar tsakiyar hanya ka ratsa kusa da inda kayan yake zai kama ko ba zai kama ba zai kama to haka nan lamarin Allah idan dai mutum yana tafiya a miƙe ta amin Allah yana so to Allah ba zai raga masa komai ba zai kama shi akan komai ba muddin dai ba shine ya bar hanya ba don haka da ya gama abubuwan nan can a can inda yake ce kul ta'ala watul ma rabbukum alaikum alla tushriku bi به شيئا وبالوالدين إحسانا أها ولا تق... ولا أه؟ ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نرزقكم وإياهم أه، أها فهش ما ظهر منها وما بطن تو إنا نفي أن تنقل وأن هذا صراطي مستقيما هو أها بسم الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر للي حقيقة الله أبنجنك شيني مي فاتت أرزقي mai yalwata shi ga wanda ya so ya yarda da shi cikin bayansa kuma Allah shine wa yaqdir kuma shine mai kuntata arzikin ga wanda ya so ya yarda ya kuntata mishi din wato yalwar arziki ba wani ne ke baka ba Allah shi ne zai yalwata maka kuntata arziki ko takaita shi Allah shi ne mai takaitawa ba wani yake yi ba kamar yadda dai wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikinsa wato ina cewa manin qata'a ila Allah mutumin da yake yake banta da Allah من انقطع إلى الله كفاه مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب mutumin da ya tare kansa ga Allah ya tsaya tare da Allah to Allah ubangi sai ya ɗau masa nauyin abubuwan da suke mishi nauyi duka sannan kuma ya arzuta shi ta hanyar da shi bai sani ba wa man inqata'a ila dunya wa kalahu ilaiha to mutumin da ya keɓe kansa akan duniya yana son duniya yana gudu a bayanta to ai a duniya inuwa ce kaga kana ka sa inuwar ka gabanka kana gudu shi yana gudu yaushe za ka je ka iske ki eh haka duniya duniya dama in ka bita sai ta wuce ka kana gudu ita tana tafiya har dai ka ya kare ka faɗi amma in ka barta juyan nan eh, inuwan nan ka bashi bayafa fa sai ya bi ka ba zai rabu da kai ba arzikin da Allah ya rubuta maka haka yake duk inda kake tafiya arzikin ka yana tare da shi saboda kada ka yarda ka manta da wannan kuma arzikin Allah nan da ya raba maka ba mai hana maka shi kuma ba wani mai jawo maka shi karfi da yaji shine dan nan mazala sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin nan na Abdullah bin mas'ud yana cewa la turdiyanna ahada bi sakhatillah ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يوتك الله فإن رزق الله لا لا لا يجره إليك حرص آه، حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره فإن الله عز وجل جعل بقسطه وعدله الروح والفرج في اليقين والهم والحزن في السخط ma'ana kada ka yarda a rayuwanka ka nemi yarda mutane da fushin Allah kar kuma ka yaba wani mutum akan falalar da Allah ya baka Allah ne ya baka kar kuma ka zagi wani mutum saboda baka samu wani abu ba kana cewa shi ne ya hana abin ya fi karfin ne abubuwan da muke cikin sunan duk an shirya su tun kafin mu zo duniya ya zauna can yace a bawa ne kaza kar a bawa ne kaza wanda dai za a ce a lokacin inda kwai wanda za a bashi alfarma sai dai sai gurudud sallallahu alaihi wa sallama amma dai ba wani mutum da zai hana maka abin da Allah ya rubuta maka saboda haka yanzu Allah ya ce arziki tsananin son wani ba zai jawo maka arzikin da ba rubuta maka ba tsananin ƙin wani ba zai hana maka arzikin da Allah ya rubuta maka ba saboda Allah ubangiji ya sanya yalwa da kuma wato biyan bukata duk ya sanya su yaƙini da Allah in ka yaƙini da Allah Allah zai taimake ka Baƙin ciki da kuma tashin hankali duk an tara su cikin fushi da Allah in ka ce baka yarda da kaddararsa ba a nan za ka shiga wahala saboda haka أها إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان كان بعباده لا كتام يسلم ذو يتي تو كuje ku yi sallan ku ni ba zan yi ba a'a nake masa me yasa yake waɗannan gine-gine da kana ganin duk da masu shi nake eh wannan waɗannan gine-gine yake to ni bani da kwada a cikin su Allah mai yayi mini in je yi ni sallan ne zan zauna dai a cikin wannan mota ku je ku dawo nake masa to ina son tambaye ka nake masa yanzu ka ga makafo yake akwai shi ya gani makafo nake to allah ubangiji lokacin da ya halicce ka za ka zo duniya baka labari ya gaya maka ne yake bai gaya mini ba nake to kai ka san cewa za ka zo duniya ce ban sani ba nake masa ka san in ka zo duniyan nan kana bukatar ka ga titi kana tafiya da idanunka biyu ya ce a na amma shi ya baka ya ce eh na ce yanzu idonka nan idan an ce za a ɗebe maka shi amma za a baka wannan gida za ka yarda ya ce ba zan yarda ba na ce to ashe faɗin ka cewa Allah bai baka komai ɗin baka tauta ba lallai Allah ya baka Allah ya baka halittanka ya baka idanunka ya baka bakinka ya baka kunnuwanka ya baka hancinka ya baka hankalinka ya baka lafiyar jikinka ya baka wannan taksi naka ko na wani kana aiki a kai kana samun abinci me ya rage maka ya ce kai wallahi ka kyauta mini to ku jira ni ma bani da alwala zan je in yi alwala <laughs> ni ma zan je in yi sallah tare da ku <laughs> muka je muke sallah to dan adam kenan saboda haka Allah ya san bayinsa wasu wadata ita ta fi musu alheri domin in sun samu wadata din nan kullum ka same su kofar Allah suna godiya suna ibada suna nuna yardansu da abin da Allah ya musu saboda haka dama Allah abin da yake so daga bayansa shine ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka wasu kuma talauci ko kuma rashin abin hannu shi fi musu alheri muddin ba su da abu din kullum ka gan su kofar malam ya muna so fa addu'an da zai samu samu kullum ya Allah ina bukata kaza salloli raka a kaza karatun kur'ani waqi'a ne abin tabaraka ne to kullum ana cikin ibada to shi kenan tun da yana ibada din sai a bashi abincinsa daidai domin in an wadatar masa sai watsar da wa'annan abubuwa duka yake to ai shi kenan na kai ba ruwansa kuma da ibada saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yace inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-faqr fa idza aghnaytu afsadtu alaihi dina wa inna min ibadi man la yuslihuhu illa al-ghina falau afqartu la afsadtu alaihi dina ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم to إن قتلهم كان خطأ كبيرا لا ربوا أتن أتن جاهلية sun saba kashe 'ya'yansu saboda dalilai da dama yarinya ana kashe ta saboda kada ka kawo kada ta kawo abun kunya ga iyayenta kada ta je ta yi zina ko a bautar da ita ko a ɗauke ta a maida ta baiwa ko dai da sauran abubuwa saboda haka maimakon ta yi girma a yi mata wannan kangon ma tana cikin kasar sai su binne ta wannan hali daya hali na biyu shine tsoron wato talauci da fakirci wasu ba su da abu suna jin tsoron yara su cinye musu abin da suka samu kaɗan saboda haka suna rage 'ya'yansu ta hanyar kashe su wasu kuma suna da abin a lokacin amma suna jin tsoron daga baya wato wannan abu zai rage zai zama babu a nan suran da muke cikin ta nan Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata nimla to wannan kashe 'ya'ya saboda tsoron wato abin da zai zo gaba a lokacin da suka kashe su suna da abun hannu waɗanda suke suratul an'ami inda wala taqtulu auladakum min imlaq min imlaq to anan yace nahnu narzuquhum wa iyyakum da yake yara ne kuna kuna kashe saboda abinci ko to ai muna ciyar da su sannan muna ciyar da ku saboda haka kar ku kashe su a can kuwa dama abin bashi da abun hannu yana so ya kashe su ya huta wala taqtulu auladakum min imlaq a can yace nahnu narzuqukum mu ne muna ciyar da ku ko muna ciyar da su nan yace narzuqukum can kuma narzuqukum da kowanne akwai hukuncinsa to yace wala taqtulu auladakum kada ku kashe 'ya'yanku min ta imlaq tsoron wato fataran abin hannu ko kuma talauci ko kuma rage arziki ko rage abinci zuwa ƙarshe tsoron rage abinci amma ba wai abincin a lokacin babu bane a'a akwai shi amma ana jin tsoro in yara suna nan kam abin da yake akwai din nan zai ragu mhm. nahnu narzuquhum wa iyyakum to ai mu ne mun halicce su kuma mu ne muna arzuta su sannan mu arzuta ku kada ku damu nauyin su yana kanmu kamar bako ba an ce bako yana zuwa in bako ya zo maka bako zai zo da arzikinsa kuma ya tafi da zunuban gida ma'ana dai bako ya zo maka da arzikinsa arzikin da kana bashi dama Allah ya rubuta masa maimakon ka ɗebe ka ɗauka ka neme shi inda yake ka bashi ɗin ya zo ya karbi abinsa da hannun shi kai kuma wani abu da zai maka muhimmi shine Allah sai gafarta maka shine ake cewa bako zai zo wato da arzikinsa ya tafi da zunubin gida ko kuma zunuban mutanen gida ma'ana ya tafi da su ba wai shi ya samu laifi ba fa tafiyansa Allah zai gafarta musu shine ma'ana ya zo da arzikinsa ya tafi kuma ya bar maka kyautan gafarar Allah mutumin na ya yi maka laifi ne saboda haka in kana da hankali karka ji tsoron waɗannan abubuwa duk Allah ubangiji ya shirya abunsa in ka bar masa ka huta mhm. wala taqulu auladakum khashyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum إن قتلهم كان خطأ Kabira. kashe su kashe آآ akan wannan laifi ne babba kuskure ne babba kana khit'an da kana khata'an kabira laifi ne babba kuskure ne babba wato haramtaccen abu ne wala taqrabu zina wala taqrabu zina kada ku kusanci zina zina shine mutum ya je ya nemi matan da babu wani igiyar aure tsakaninsu kowane iri to wannan shine zina ubangiji yana ce ba wai kar ku yi zina bane yace a'a kar ma ku kusance shi ma'ana anan kar ma ka yi tunaninsa kai musulmi mhm. إنه كان فاحشة وساء سبيلا للي شي زنا وني ممونا أبو ne wanda yake bashi da kyau kuma hanyarsa تشري ce ta sharri hanya ce ta halaka karkabi ta hanya ce mummuna muna zaune sai ga wani yaro wani saurayi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ايش يا رسول الله لي في الزنا فقام عليه القوم فزجروه فزجروه ونهوه وحذروه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنه فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له اجلس فجلس فقال له أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله في ذلك جعل لا والله جعلني الله في ذلك لا الله سنيا زما نيني ابو فان سركا يا من الله ما سوغا واتا يتي هل تحبه لابنتك اول اول أول أول أول أول بري هاوسا كينا اياه yake muna zaune sai ga wani saurayi ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya manzon Allah ka yi min izini in yi zina sahabai suka ta sun mishi ca yaro mara kunya za ka yi kaza ka je can wannan sai manzon Allah ya ce kaza kusa da ya zo kusa yake masa zauna sai ya zauna yake masa to kana son sa ga uwarka yake na rantse da Allah ba na son shi ga uwata wato wallahi na fanshe ka da raina ba na son sa ga uwata sai yake masa a tuhibbuhu libnatik yake masa na fanshe ka da raina wallahi ba na son sa ga yata a tuhibbuhu li uktik ko kana son sa ga kanwarka yake masa wallahi na fanshe ka da kaina ina rantsuwa da Allah ba na son sa ga kanwata ya ce a tuhibbuhu li ammatik ko kana son sa ga innanka ya nan ma ya rantsa ya ce baya son sa ga innansa ya ce masa a tuhibbuhu li khalati kana son sa ga wato gogonka ko kuma kanwar uwarka ya ce wallahi na fanshe ka da raina manzon Allah ba na son sa ga waɗannan duka yake masa a kowane ɗaya na ce masa walan nasu yuhibbunahu li zalik wato duk tambayan da ya yi masa sai ya masa mutane ma ba sa son sa kamar yadda ba ka son sa ga uwarka mutane ba sa son sa ga uwarsu kamar yadda ba ka son sa ga 'ya'yan da ka haifa haka mutane ba sa so ga 'ya'yansu kamar yadda ba ka so ka haka mutane ba sa son sa ga su kamar yadda ba ka so shi ga abin nan ga ƙanwar babanka haka ba sa so ga ƙanwar babanki ka kiyaye masa alfarjinsa ma'ana dai ka tsarkake alfarjinsa daga waɗannan abubuwa wato shi zina to kamar yadda ma'ana dai manzon Allah ya yi mishi addu'a saboda Allah ya kiyaye shi daga wannan bala'i shi zina ɗin da aka yi magana a kansa saboda haka shi zina wani abu ne mummuna sai na abdullah bin mas'ud ya ce qultu ya rasulallahi ayyu zambi a'zam ko akbar yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ya ce masa wani zunubi shi ya fi girma wurin Allah ya ce ka hada ka sanya wa Allah kini abokin tarayya alhali ko shi ya halicce ka ya ce to bayan wannan fa ya ce bayan wannan shi ne ka ƙibin iyaye ya ce bayan safa yace ne ka yi zina da matar makwabcinka ka gani nan zina haramun ne cin amanar makwabci haramun ne saba wa Allah shi ma haramun ne abu daya kunshi abubuwa da dama wayanda Allah ya hana saboda haka ubangiji yana ce wala taqrabu zina kuma malamai sun yi tifaki zina yakan rage arziki yakan rage kwanaki a duniya yana bakanta fuska bakanta fuskan da ake faɗa ba wai fuskan shi a chemicals da yawa yanzu zamani ba sai wanke fuskansa ba a'a ba haka ake nuna yana ɓata fuska ɗin nan cewa duk wanda ya kalle shi nan sai ya ki shi mutanen anguwa waɗanda sun san halayensa kowa yana jin tsoronsa kowa yana kyamarsa kowa yana fushi da shi alahira kuwa akwai tsananin hisabi akwai kuma fushin allah akwai azaba mai raɗaɗi mai tsananin gaske wanda aka tanadar ma shi mazinaci azina wa ينقص الرزق وينقص العمر ويذهب ببهاء الوجه ويشدد عقوبة الحساب ويجلب شدة الحساب ويجلب سخط الله وغضبه ويجلب شدة العذاب في نار جهنم wayannan abubuwa malamai a da kullum suna amfani da su wajen koya ma su koya ma kansu abinsu wannan zamani kuwa kun sani zina ya zama abin wasa ya yadu an yi mishi wayo iri-iri an bumbuɗe masa hanyoyi iri-iri har kaya a kasuwanci a kanti ma ba a sayar sai dai in an hada shi da mace wadda tana yin tsiraici ta shiga tana zaune a cikin kaya ba to tana attraction tana jawo hankulan waɗanda sun shiga kanti sai a sai da kaya da yawa ga sunan da abubuwa kun gani za a sai da sabulu ga mace a jiki za a sai da wani tufafi ga mace a ciki za a yi wani yadi ga kaza to ba abin da dai ana ana yin sa yau ba a hada shi da mace ba to Allah ya yashe mu إنه كان sabila. وساء سبيلا إنه سا إنه lalle shi zina ya kasance mummunan abu ne, in an ke fahisha shine abin da munin shi ya kai innanaha naha laifin da muninta a wurin mutane ma ta kai inda ta kai za a ce wannan fahisha kenan wasa a sabila kuma tafarki ne mai muni wanda ba shi da kyau tafarki ne wanda ya bi shi sai halaka ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق kada ku kashe rai wadda Allah ya tsare ta kada ku kashe mutumin da Allah Ubangiji ya tsare jinin shi da ran shi saboda yake la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah musulmi ne ya zama musulmi bai halatta a kashe shi ba mhm. mm, ina zuwa ba za a kashe shi ba shi musulmi wala taqul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wato randa Allah ubangiji ya haramta ta din nan ba za a kashe ta ba ba za a kashe ya ya haramta ta ya ba ta isma ya ba ta kiyayewa saboda ran nan ta musulunta ta zama abun kwarai ba za a kashe ta ba matar da ta faɗi kalmar shahada ko da rai na wanda yake ba musulmi ba ne wani ma wanda yake cikin ƙasar musulmi shi ba musulmi ba amma akwai yarjejeniya da alkawarin zaman tare inda akwai wannan alkawari na zamantakewa tsakaninmu da shi wanda shi ba musulmi ba ma ba za a kashe shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yahillu دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والمحسن, والمحسن الزاني الزاني المحسن والتارك لدينه المفارق للجماعة حديث عبد الله بن مسعود كما أنا صحيحين أتكيد من قال الله صلى الله عليه وسلم أنا أشي متم بذاك شيبا سيد مدن يا زما مسلمي ya kiyaye jininsa ba za a kashe shi ba sai dan ya aikata ɗaya cikin uku ya kashe wani a kashe shi da shi saboda a samu zaman lafiya a yi adalci ko kuma bayan aure ya ji ya zina aka kama shi da shaidu bisa hanyar shari'a ko kuma ya zo ya yi itirafi ga kansa shi da kanshi ko kuma mutumin da ya yi ridda ya bar addinin musulunci ya koma addinin kafirci ko ya koma wani addini daban mutumin nan da ya shiga cikin addinin musulunci ya bari bayan ya shiga ya yi ridda wanda ya yi ridda shi ma za a kashe shi banda wayannan abubuwa guda uku ba inda aka ce za a kashe mutum sai dai a ce hukunci kun san dai hukuncin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai hukunce hukunce waɗanda yana yin su a matsayinsa na annabi allah ya aiko shi kuma ya aiko shi da wannan doka don ya zartas bayan ya kafa daularsa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zama limamin jama'a limamin al'umma akwai su hukunce-hukunce yana yin su bisa abin da muke ce masa a siyasatu shar'iyya yana aikata su a matsayinsa na shiliman liman wayannan abubuwa watakila su canza daga lokaci izo lokaci ko daga wani mutum izo wani mutum ko wata al'umma izo wata al'umma yakan faru sai abu na uku shine abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su a matsayinsa na shi alkali mutum biyu ne sun zo suka kawo karan juna a wurinsa sai musu hukunci to wannan hukunci na alkalci ko kuma na ƙaza'i hukunci ne wanda zai keɓe waɗanda suka zo kurum ba zai shafi sauran al'umma ba sai dai waɗanda suka yi abu irin wannan me yasa muka faɗi haka manzo Allah ya ce idan kai mutane ku yi hankali kuna kawo ƙaran kuri na kuma kowannen ku yana faɗin hujjarsa waninku ya fi wani sanin magana wataƙila mu ji maganansa gashi nan mai kyau mu yi mishi hukunci mu karɓe abun ɗan uwan shi mu bashi to in ya san kan shi wannan abin ba gaskiya ba ne fa kar ya karba uta ne fa muka bashi saboda haka kaga wannan hukunci na ƙaba'i ne amma duka an hada su suna cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kamar misali kowane mutum yana da iko ya je kama ya je gona ya yi noma ya je kama gona ya yi noma yana da haka amma ka'idar mulki ta sa mulki ta musulunci a matsayin shi na limamin al'umma ya ce duk wurin da ya fi kusa ga gari yana hannun sarakunan ku ne domin son mutane ga wurin da ya fi kusa ga gari ya fi yawa to idan an bar su sai su yi fada to wannan wuri wanda yake yafi kusa ga gari duk na sarki ne kar a taba za a samu ne ta hanyar iqta'i na sarki sai in baka ka karba amma ihya'ul mawat wanda aka baka izinin saraya wato jeji sai ka je can bayan gari kilomitoci da yawa ka je can jeji ka kama wato fili babba ka yayyanke itatuwansa ka nome shi ka shuka kuma ka girbe alherinsa naka ne man ahya ardan mawat fahiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ko an gane abin da muke nufi to saboda haka yan uwa musulmi hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kan wasu abubuwa yakan bambanta daga wani mutum zuwa wani mutum yakan yiwu a nan yake abin da za a kashe mutum a kansa uku ne to amma ai shi ya ce idan mutum ya yi aikin ƙaumulut a kashe shi kaga an ƙara kenan na biyu ai ya ba da izini a kashe mai sihiri mai yin sihiri ga mutane zai ce a kashe shi shi ya ba da izini a kashe zindiki mutumin da yake ba munafiki ba ne mutumin da ba za a gane ma abin da yake ciki ba ya koye kafirci baki kirin. za a gane ma abin da yake kyau duk wanda ya zo masa ya yaudare shi da wani ba za a gane kansa ba shi wannan zaman shi cikin jama'ar musulmi banna yake yi ana iya kashe shi to wayannan duk hukunce hukuncen ana ce musu as-siyasatu shar'iyya ba hukumun shar'iyyun ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda ya zama ka'ida tabbatacciya bane to wannan shine waɗanda shine yasa malamai sun rubuta littattafai a siyasar shar'iyya wani ya rubuta da yawa kun gansu ko littafin kamar ahkama shar'iyya li ibn abi dunya da ahkama shar'iyya li abi ya'la da dai makamantan irin waɗannan abubuwa al-ahkam li'izzuddin bin abdussalam da makamantansu suna magana kan waɗannan abubuwa wanda ya karanta usulul shari'a da usulul ahkam zai iya gane waɗannan abubuwa amma wanda bai sani ba sai dauka ai duk bai ɗaya ne duk eh, eh, uh, uh, lamarin su karfin su duk ɗaya ne ba a'a akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya zauna wannan batun ridda ahlus sunnati suna ce wanda ya ridda za a kashe shi amma wasu kuma cikin malamai sun ce a cikin qur'ani ba su ga inda za a kashe shi ba saboda haka su ba su yarda a kashe wanda ya ridda ba gobe ne in Allah yarda sai mu yi magana kan wannan don mu don na ga malami na mai lokaci mm. yana ce lokaci yayi Allah ya sa mu dace